الرحمن الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بلسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرم أبو بكر دا أخرى أتغيتي لقوني كما وبياني أكان مهمة ذكري وما معنى الذكري da kuma bidiyoyi ɗin biya da shigar a cikin zikiri da farko mahimmancin zikiri ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ku waɗanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa tsarkake shi safiya da maraice ubangiji ta'ala ya umarci mominai su yi zikiri mai yawa saboda mahimmancin zikiri kai ta kai ba adadi kai ta kawai mai yawa ba kayyade maka lalle sai ka tsaya iya adadi ka ba saboda mahimmancin zikiri za ka yi ta kawai kila baka san ma nawa nawa kake yi ba in kuma ka ɗauka kanka wani adadi da za ka yi kullum babu laifi idan baka shigar da bidiya a ciki ba ubangiji ta'ala ya sake cewa wa na Allah kasiran wa zakirati a Allah lahum maghfiratan wa ajran azima ba ya faɗi siffofin mumine maza da mumine mata da yawa sun ce da masu ambaton Allah ta'ala maza da masu ambaton Allah ta'ala mata dukkaninsu Allah ta'ala ya tanada musu gafara da kuma lada mai girma a wajensa subhanahu wa ta'ala ana idan mutum yana dukiyin Allah da yawa zai shiga cikin bayan Allah wanda za su je lahira ba su da zunubai ubangiji ta'ala zai gafarta musu zunubansa zunubansu sannan kuma za a ba shi lada mai yawa wanda kuma shine zai kashi shi aljanna daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud manzon صلى الله عليه وسلم yace ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة باب ودن راس زونا أو زما سيوني مجلسي خاص تاكي بسو أمبتي الله سبحانه وتعالى face sun tashi suna tsoyi kamar mushen jaki sai dai kai ba lalle ka ji wannan wari ba amma dai magana su suna faɗa kuma a hadisai daban-daban sannan kuma za su zo ranar alkiyama suna masu nadaman me yasa suka ɓata wannan lokacin lokacin zai zama musu asara wato nadama ya muka yi ta surutu muka yi ta hira ina kuma yi ta ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wannan nadama ce bayan lokacin ya riga ya shige don rayuwar dan adam zai yi tariyansa bayan ya je lahira kamar ka zauna a wani gari ka kaura ka koma wani gari sai ka dinga tina bata lokacin da kai kai lokacin da kake wancan gari da kayi kaza da kayi kaza to yi idan ka bar duniya ka koma lahira wato za ka rayuwarka ta duniya cewa kayi ta bata lokacin sai sa manzala su suna koyawa al'umma sai idan sun zauna a wuri suka zo tashi su yi kafaratul majlis سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك don mu ce haka zai zama masa kafara ga laifukan da ya a wannan wajen sannan ya tabbata a hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله مازال سسرائي بدن باكو لابارين ما في الخير أيكم كبا kuma mafi tsarkin aikinku a wajen mamallakinku shine ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan mafi ɗaukakan darajan ku aikin da zai ɗaukaka muku darajan ku sannan shi yafi muku alkhairi akan ku ba da sadakan zinari da azurfa wanda shine ita ce dukiyar da ta fi kowace tsada ta yi zikirin Allah wa khairul lakum an talqaw aduwakum kuma shi yafi muku akan ku hadu da abokan shi ma ba su gan shi ba ya samu mafaka kaga ya tsira daga halaka yace to haka ne ne bawan Allah bai da abin da zai kare kansa da shi daga shedan sai dai zikirin Allah subhanahu wataala shine wanda in kana yi to ka ci karfi shedan wannan hadisin sai mai biyar wato shi ingantaccen hadisi fa'ida ta biyu daga cikin fa'idodin zikiri annahu yajibu li qalbi Zakirin, al-faraha raha wato ambaton Allah subhanahu wataala yakan sa mai zikiri ya zama zuciyarsa akwai farin ciki da hutu sannan wa yurisul qalba sukuna wa tumanina zai sa zuciyarka ta zama tana da nisuwa za ka samu nisuwa a rayuwarka idan kana zikiri zuciyarka za ta zama tana da nisuwa dalili akan wannan kuma shine sanin Allah subhanahu wa ta'ala allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub waɗanda suka yi imani zukatansu suna nutsuwa da zikirin Allah ku saurara ku ji da zikirin Allah ne zukata suke samun nutsuwa ku shi yasa duk wani zikirin da babu nutsuwa a cikinsa to ba irin zikirin da Allah ta'ala yake a matsayin da ka yanta wannan ba kai ma an yanta ka ba za ka shiga wutar jahannama to don kai wannan zikirin kamar ka yanta bayi goma ne ba kwaya ɗaya ba ɗaya har guda goma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za a rubuta masa lada ɗari banda wannan falala da ya samu za a kankare masa zunubansa guda ɗari sannan kuma za a ba shi kariya daga shaidan wannan yini nasa gaba ɗaya har ya mace tun daga safe har dare yayi sannan ba wanda zai zo da aiki mai lada irin aikinsa sai wanda ya aiki sama da nasa ko da ka irin nasa kun yi daidai kenan sai ka yi sama da nasa ne sannan za ka samu lada fiye da nasa wani hadisin bukhari ga muslim suka rawaito shi sannan ya daga cikin hadisan da suke nuna yawan ladan zikiri hadisin muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la an aqula subhanallahi والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس nace subhanallahi tsarki ya tabbatar ma Allah walhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah wala ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala wallahu akbar Allah shine mafi girma akan komai fiye da komai yace in faɗi waɗannan kallomin. ahabbu ilayya mimma talat alaihi shamsu sun fi mini fiye da a bani duk wani abun da rana yake bullowa a kansa wato ya fi a baka dukiyan duniyar nan da ni'imomin ta gaba ɗayanta ka faɗi wannan kalma ma'anar wannan magana a ce a baka duniya da abun da ke ciki gaba ɗaya amma kar kai wannan zikirin a wannan rana kar ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wanne zaka zaba to ka zaɓi a barka kai wannan zikirin ya fi akan a baka dukiyar duniyar nan da ni'imomin da ke cikin Allah sa suna ce ni haka ya fi ni wannan yana nuna maka mahimmancin zikiri Wani hadisi ingantacce ne shi ma imam muslim ya rawaito shi sannan haka nan hadisi ya tabbata a bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kalimatani safifatani ala lisani ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kalmomi guda biyu ba su da walan fada a harshe ba nauyi subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim amma suna da nauyi a mizani in an zo auna ayyukan baye kuma suna rijaya zunubai da yawa sannan kuma Habiba habibatan ila rahman ubangiji ta'ala yana son su wayannan kalmomin su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sarki ya tabbatar ma Allah da yabonsa sarki ya tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wato mai girma wannan kalmomin ba su da wahalan fada amma idan ka faɗe su kuma wato za su nauye wa mizaninka idan an yi tashin alkiyama aka sa su a wannan kiffan aka sa zunubanka a wannan bangaren sai su rinjaye zunubanka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tuhuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan ko kuma tamla'ani subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ardi hadisi muslim yace at-tuhuru shatrul iman sarki rabin sallah ne alwala sai da sallah babu sallah babu alwala saboda haka in zaka yi sallah kai ta babu alwala ka bar rabin ta baya sai ka yi tsarki sannan sallan ka za ta cika malai sun fassara imani a nan da sallah saboda ubangiji ta lati wa ma kana Allah yubi a imanakum ai salatakum ila albayt almaqdis la ba to da sallan ku sai an bace sallah da da imani walhamdulillah tamla'u mizan in kana zikirin alhamdulillah alhamdulillah zai cika maka mizanin ka na kyawun ayyuka in kuma ka tsara da subhanallahi walhamdulillahi manzala su sama ce za su cika maka abin da ke tsakanin sama da ƙasa wato za a baka lada wanda zai cika tsakanin sama da ƙasa baka san nisan tsakanin sama da ƙasa ba nisan yana da yawa ko kawo jirgin sama kai ta tafiya ba za ka kure ba wannan wayannan hadisan da makamantansu suna da yawa suna nuna mana yawan ladan zikirin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mutum bai kamata ya zafala ya zama baya zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ba sai daga cikin fa'idodin zikiri malai suka ce annahu ghirasul janna wato shine dashin aljanna idan kana zikiri kamar kana dasa 'ya'yan itatuwan ka ne na aljanna da abarba da nemo da ayaba da goba da duk wani abun marmari su jibinu da sauransu zikirin da kake yi kana dasa wannan itatuwan ne sai ka je lahira ka dinga tsinka kana ci manzala sassana ce laqitu laylata qusuriya bi ibrahim al-khalil alaihi salam فقال يا محمد أقري أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة أضبت الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا لا سسمع أدرين دا أكي إسرائي دا شيء يا هذا إبراهيم الخليل وتو النبي الله بدائن الله صلى الله عليه وسلم سيتي مسيا محمد akhri ummataka minni salam in ka ji da al'umma ka ka koma ka ce ina gaishe su amma ka ba su labari cewa aljanna tayyibatu turba wato ƙasanta mai kyau ne yana iya ɗaukan shuka shi ne ma'anar tayyibatu turba sannan azabatul ma ruwan aljanna mai daɗi ne ba na zarfi bane wa anna haqi'an ita fako ne fili ne kawai wa anna ghirasaha dashin aljanna din bishiyoyin shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar in kana wannan zikirin kana dasa wa'annan ƴaƴan itatuwa ne na aljanna kar ka je ka samu aljanna ka babu ƴaƴan itace ka yawaita zikirin Allah gurgudan yawan zikirin gurgudan kuma inda zaka samu ƴaƴan itatuwa kala kala don aljanna mi'atu daraja daraja gari ne ta wani tafi ta wani shi yasa ba a ziyara aljanna don ka je ka ziyarci wanda tasa ta fita ka bakin ciki zai lullube ka sai ka ga sai kai ba ma wani kake ji sosai ba to aljanna babu bakin ciki sai dai ku je kwatuwa wata kasuwa ta aljanna a dan hira a tattauna shi kenan kowa ya koma gidansa ko kuma daga kan gadon ka hango dan uwanka ku fuskanci juna ku tattauna kowa kuma ya juya hadisi ya tabbata daga imam ahmad a musnad na imam ahmad manzon allah sallama makamancin wannan hadisin ne yace lailata usuriya bihi marra ala ibrahim khalil lokacin da aka yi isra'i da shi ya wuce annabi ibrahim sai ke ce masa mamma aka ya jibril wake tare da kai ya jibrilu sai ce haza muhammadun sallallahu alaihi wasallam ce muhammad ne tare da ni sai annabi ibrahim ya ce masa mur ummataka falyuksiru min ghirasil janna ka umarci al'umma ka su yawaita dashen aljanna su dinga dashen aljanna mai yawa fa inna turbataha tayyiba wa arduha wasi'a wato kasar mai kyau ne tana daukan shuka kasar aljanna sannan kuma tana da yalwa akwai fili na shuka bewa sai tambaye shi yace wa ma ghirasuha menene dashen aljanna sai yace la haula wala quwwata illa billah shi ma zikiri ne ka dinga la haula wala quwwata illa billah to kana dasa itatuwa ne a a aljanna wanda zaka je ka ci wato ainihin 'ya'yansu la haula wala quwwata tana da falala da yawa babu lokacin da za mu ambaci falalolinsa amma dai daga ciki akwai da shefa ke na aljanna kuma tana maganin bakin ciki don bakin ciki ya dame ka kashe sa inda za ka sa kanka to ka dinga la haula wala quwwata illa billah wani ya za sa maza za su sama ce danka ya bi wajen wasu kafurai suka je suka kama shi fursunan yaƙi shi bai san yanzu inda yake ba kullum da bakin cikin sa yake kwana da bakin cikin sa yake tashi wace shawara manzo Allah sa sama zai bashi yace ka je kai ta la haula wala quwwata illa billah je dinga ya dinga wai sai gashi ɗansa ya dawo tare da shi ya dawo gidansa da ganima me ya faru yake cewa za ina zaune kawai na faki idon su ba sa gani na na ɗebi ganima na gudo ba tare da sun sani ba ɗansa ya dawo kuma ya dawo masa da dukiya ta ganima yana ta wala hawla ta yi illa billah in ka shiga hali wani na matsatsi a rayuwarka na talauci mai tsanani ko wani abun ka ya bata ko ta asara ko haka kawai bakin ciki ya lullube ka ka rasa mai maka daki a rayuwarka ka dinga la haula wala quwwata illa billah Allah zai kawo maka dauki insha Allah yana daga cikin fa'idodin zikiri annahu amanu minan nifaq wato zai amintar da kai daga munafunci ba za ka shiga cikin jerin munafukai ba in kana zikiri dalili akan wannan ubangiji ta ce wala yasuruna allaha illa qalila wato siffan munafukai ne wai za kamo ila salati kamo kusala wala yasuruna allaha illa qalila haka munafukai suke ba sa ambaton Allah sai dan kadan to ka'abu a a tafsirin wannan aya yace man aftara min zikrillahi azza wa jalla bari'a min an-nifaq wanda ya yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala zai kubuta daga munafurci zai kubuta daga munafurci wannan kaɗan daga cikin fa'idojin zikiri wanda kamar yana gaya mana guda bakwai ne na faɗa guda saba'in da biyu yin kan ya kawo a cikin littafinsa alwabilu sayyid kuma wasu malamai sun kakkara banda wanda ibnu kan ya kawo babu lokacin da za mu yi ta faɗan ɗaya bayan ɗaya amma wannan zai misali ne sai kuɗa ta gaba wato shine ma'anar zikiri menene ake nufi da zikirin nan da muke ta bayani a kansa muke ta faɗan wato ainihin falalansa wanda a wajen fahimtar ma'anan zikiri wato anan ne gizo take saka idan ka ɗauki zikiri su ne wa'innan lafuza in subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim su la ilaha illallah shine kawai zikiri to zaka je ka fada cikin wani kuri mai ramuka mai kaya watakila har da macizai da kunami su sassare ka ka je ka halaka don zaka fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ba a yanda yake nufi ba kuma ba yanda magabata suka aiwatar da su ba shi sai ka je ka shigo da bidiyoyi a cikin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin masharikul anwar ala sihahil asa wato wani babban malami ne alkabi abul fadli as-subki ba maliki yayi wani littafi cikin wannan littafi ya ambaci cewa alharbi ya faɗi ma'anar zikirori zikiri lafsarin zikiri ne yana zuwa da ma'ana har guda goma sha shida bayan ya faɗi goma sha shida alƙabi iya kuma ya ƙara da ma'anoni guda uku wanda suka zama goma sha tara akwai wani kuma wani ya ƙara gano wasu ma'anoni kuma kowane zikiri za ka fassara shi da ma'anar da ta dace a yadda ayar ta koro ko kuma yadda hadisin ya koro yanda ba zai ci ci karo da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma aikin sahabbai ba haka ka fassara kowace ma'ana don kalma ɗaya takan zo da ma'anoni da yawa a cikin shari'a ko a larabci saboda haka kai sai ka ga wace ma'ana ne ta fi dacewa a wannan wuri ko kuma ka koma magabata ya suka fassara wannan hadisin ko wannan ayan sai ka yi wannan fassara in ka fassara yadda magabata suka fassara ba kai kuskure ba daga cikin ma'anonin zikiri akwai da'a wa Allah subhanahu wataala duk wata da'a ana ce mata zikiri sannan akwai zikiri na harshe wanda shi fi shahara ko shi ne da an ce zikiri ka hararo shi ma zikiri ne wanda mun faɗi misalinsa sannan akwai zikiri na zuciya zikirin qalbi wanda shine ma'anan ka tina Allah subhanahu wataala a zuciyarka, ya kara maka tsoron Allah ka ji kwarjinin Allah subhanahu wataala ya shige ka innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum na ambaci Allah sai an ambaton Allah ya shiga zuciyarsu sai zuciyarsu ta tsorata su ji wani tsoro kwarjinin Allah subhanahu wataala ya kama su na daga cikin ma'anar zikiri alqur'ani qur'ani shi ma zikiri ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ka saukar da alqur'ani kuma mu za mu kare alqur'ani Allah ta'ala mace alqur'ani da zikiri shi yasa umarnin Allah da hanyar sa duk zikiri ne wa man araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nasiru yawm al-qiyamati ama kuma inda muka bayani wannan ayan a satin da ya gabata wanda ya bijira umarni na wa'azi shi ma ana ce masa zikiri fa zakir in nafa'ati zikra wa'azi kansa zikiri a zauna a yi ta karatu zikiri yanzu haka zikiri muke yi muna halka ta zikiri muna majalasi na na zikiri kuma irin zikirin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin na sahabbai so da haka ka zauna ka ayi gargadi a sinatar da juna a ƙara imani a bayyana abubuwa na ilimi dukkanin nisa shi ma wannan zikiri ne haka sallah ita ma zikiri ce sallah sunanta zikiri ana ambatonta zikiri shi yasa suka fassara wallazina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim da sallah kamar yadda manzo Allah ya karantar da Amr bin abun nan eh, Imran bin Hussein salli qa'iman fa illan tastadi fa qa'idan fa illan tastadi fa ala janbi kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba yi a zaune in ba za ka iya ba a akan wato hakarkarin ka ma'ana a kunci wannan tafakkuri tunani shi ma zikiri ne na Allah subhanahu wataala ka tsaya kana ta tina Allah kana ta tina Allah shi yasa Allah ta lace wai tafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka qina azaban nar bayan ya ce wallazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala zunubi sai ce wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar in ka tsaya kana cina Allah ta'ala kana cina girman sa to shi ma kana zikiri kuma babba daga cikin nau'o'in zikiri wannan shi ne bayanin da wannan malamin ya yi a cikin littafinsa wanda wannan kuma zai ɗauke mu karanta anwa'u zikir wanda anan ma'anan zikirin za ka fi bayyana wanda ne wanda in bidiya ba su gane ma a cikin wannan littafin na alwabilu sayyid na ibnu qayyim ya faɗi nau'o'i na zikiri zan karanta mana wani abu daga ciki yake wa zikiru nau'ani zikiri nau'i biyu ne ahaduhuma zikru asma'ir rabbi tabaraka wa ta'ala wasu fatihi? والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه أما لا يليق به تبارك وتعالى وهذا أيضا نوعان yace ambaton Allah ambaton Allah subhanahu wataala ka ambaci sunayensa ka yabe shi da sunayen ce ba an bauta da gaskiya sai Allah barki ya tabbatar ma Allah shine al-qahiru al-qahhar al-wahhab qadirun ala kulli shay'in al-alim da makamancin wannan ka dinga yabonsa kana bayani kana tsarkake shi daga dukkan wani abun da bai dace da shi shi ma zikirin Allah ne sai ku zauna akan ka ce Allah ne iko akan komai to kuna zikirin Allah kenan subhanahu wa ta'ala shi sa sahabbai sai mutu ya kama Abdullahi bin Mas'ud sai kama ne sahabbai ce zo mu ƙara imani ko da na awa ɗaya ne sai su tattauna su dinga ambaton girman Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shine yake kaza shine yake kaza shine abin da zai halitta Allahu akbar adadin sammai halittansa na sammai da adadin halittansa na kasai da adadin kuma abin da zai halitta yace kuma wala ilaha illallah shi ma misalin haka la hawla wala quwwata illa billah shi ma misalin haka yace mata wayannan kalmomin da za a auna abin da kika yi yau gaba ɗayansu na zikiri ki ta yin zikiri har ki wuni da wayannan kalmomin za su